za a daure ne ko yaya Oga? Eh, ai sa'an wallahi kuma ka san me? Haka tafiyan garin dama muke yi wallahi ba wani mu mun dauka ne da sauran tayi ba. Wallahi tallahi oh, kai wannan abun abun mamaki na rayuwar nan. Kafin ka an fa sai ga lokaci ya tafi ba. Hmm. Subhanallah. Ah, yau kam no zungura ba matsala eh, zan yi ba gwamna zan dan kira attention ɗin yan majalisu da waye waye din nan sun bar aiki ya yawa da nauyi ya kamata ko ya rungumi mutanensa ah. inuwa kam ma sanata kam wuce kawai biliyan shaf shaf wuce in ba ka minti talatin ɗin ma za ka ji su kowa silent masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci mu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman wanda zai zo muku kai tsaye daga nan gidan rediyon bishan fm gombe mai yada shirye-shiryen ta kan mita 92.7 a zangon fm a nan jihar gombe birnin buberu sunana biliya yara dawakin tufa wanda ni zan jagoranci shirin na wannan lokaci kuma a cikin shirin na karfi bakuncin honorable khalil ahmad na faɗa ya taimaka wa mai girma gwamnan jihar gombe akan abin da ya shafi harkoki na hulɗa jama'a wato ssa 2 on public communication kana shugaban ƙungiyar kogi zau na jihar gombe honorable khalil ahmad na faɗa muna maka lalimar hafin shigowa cikin wannan shirin to assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki ina godiya na musamman malam biliya To alhamdulillah ya Allah muna roƙonka wannan zantawa da za a yi ko kuma ‘yan bayanai da za mu yi dukan abin da ba alkhairi ba ne Allah ka matse harcen mu karɓi furta shi dukan abin da ko yake na alkhairi na gaskiya Allah ka ba mu daman faɗansa a duk inda yake a kuma duk yanda yake. A ko da yaushe al'umma ba mu da wata riba a rayuwa illa mu ribanci lokaci Eh, lokacin da za mu ribanta shi ne zan ɗauko shi alhaji muhammadu inuwa yahaya wakilin ilimin na dan mijin gombe na farko bisa irin ayyukan alkhairi da yake mana wanda mun tabbatar da cewa masoyin talaka ne ko mai ƙaunar talaka ne ko mai son cigaban gombe ne kuma duniya ta sani duniya ta yadda kuma ta aminta har waɗanda ma ba sa kaunarsa ba sa son shi sun yadda sun aminta cewa ya yi aikar da babu gwamnan da ya yi shi to alhamdulillahi ala kulli halin Bilebu sun yarda cewa babu gwamnan da ya abin da ya lungu da sako. kuma da yardar Allah sai an kai akwatuna ne mutane za su gane cewa eh lallai wannan aiki aiki da ake ta yi wanda yan adawa ma suka yarda wanda ma ba sa kaunarsa ba su shi sun yarda sun aminta sai an kai akwatuna ne ma za ku ga yadda al'umma suke tare da wannan bawan Allah domin a da yaushe shi bai da wani riba illa al'umma a da yaushe bai da riba shi illa talaka a da yaushe bai da riba illa ya ga cewa ya kawo abubuwa na ci gaba wanda talaka zai mora na kai tsaye ba sai dole gidan alhaji wane ko layin alhaji wane ko layin foma gwamna ko layin foma sanata kaza kaza to alhamdulillah mun yarda da wannan mun aminta da wannan kuma kowa ya yarda <clears throat> kowa ya aminta akwai wasu abubuwa bile da na yi nazari nayi tunani kamar haka muna da 'yan majalisa tarayya muna da 'yan majalisan dokoki muna da 'yan majalisan dattabai Wato na duba na hanga na leƙa na ga cewa akwai abubuwa da yawa wanda suka yi wa shi mai girma gamna nauyi. Bi ma'ana abin da nake nufi da haka, a dukkan waɗanda Allah ya ba wa damammakin nan kowa ya janye, ya naɗe hannun rigansa, ya yi baya ya bar shi mai girma gamna <clears throat> shine ne a koda yaushe yake ɗaukan nauyin komai. Tunda dai ita siyasa kamar jinga ce, wannan da nasa wancan da nasa. wani shi babu wanda ya sani sai biliya wani shi babu inda zai samu sai in biliya ya samu shi ma zai samu wani babu wanda ya sani sai a'a yayi don Khalid na faɗa a'a wani yayi don wani daban haka ita siyasar take albarkacin albarkacin albarkaci har albarkacin ya iso inda wani yake to amma albarkacin kuma sai aka jibga marar shi mai girma gawuna kowane sanata mafi yawancinsu sun naɗe hannayen sun koma baya da sauran refs ɗinmu sun naɗe hannaye sun koma baya dama ana zaɓen sanatoci ne ko su yin mutum tarayya ko ana su ne saboda su yi da suke tuta aiki da kuma da sun yi abin da al'umma suke kuma ya mai shi ma dama an zaɓe shi ne saboda ya aiki na shi. to yanzu biliya ina da ina akwai abin da yake faruwa a nan shi akwai aikin da mai girma gwamna zai yi aikin ma da ba nasa bane ya yi shi aikin ma da bai shafe shi ba ya yi shi aikin ma da bai kamata ya bi ta wurin ba ya bi ya yi su sanatocin mai suke mafi yawancin su su mai din suke mafi yawancin su shikenan a zuwa dan dauki mota biyu uku a riba shikenan mashin daya be shikenan ina education sector ina kiwon lafiya da sauransu su duk ba da hakkin su bane dama me ne kai yake so su waɗannan din su yi misali a wanda zai ci ya sun taimaka mai girma gani eh abinda muke so su yi su kawo ci gaba bayan su kawo ci gaban kuma sai su rungumi waɗanda suka taimake su suka zamto sanadiyar samun su wannan dama ɗin. amma bai yiwa a ce an zo an taru jibgib an danna wa mutum ɗaya nauyin gabaki ɗaya gwamna yana da 11 local government gabaki ɗaya a sa suke kuma dukkan inda lungu yake da sako babu inda bai aiki ba babu kuma inda bai kai cigaba ba na kai tsaye wanda talaka zai mora to alhamdulillahi kowa ya yarda ya aminta su kuma mafi yawanci 'yan majalisu da mafi yawancin reps da mafi yawancin wasu sanatoci daga cikinsu wanda suka naɗe hannayen suka koma baya babu abin da ya haɗa su da mutane sai rashin mutunci babu abin da ya haɗa su da mutane sai dai nuna musu cewa mu Allah ya ba mu dama ya ɗaura ku a kanku mu muna da girman kai ba ku isa muku biyayya ba ku isa mu taimake ku ba ku isa mu ba ku lokaci ba ba ku isa mu ba ku dama ba ah, idan ka ce sun koma gefe ba su abin da ya kamata wa talakawansu ko wanda suka tura suka wannan kujeru za a ci mutum sadarci ba saboda abin da yake magana na cewa tallafa wa wanda suka sha wahala gurin kawo su kan wannan kujeru an ga suna yi domin kowa kwanakin nan an hango wasu daga cikin sanatocin nan sun zo sun tara al'umma kuma gaban kowa kai kuma kowa ya shaida an raba babura sama da ɗari biyar ko dubunnai sannan an raba keke napep da sauran injinan ban ruwa da sauran injinan noma duka kuma wannan ka ce ba a yi ba ko kuma ka ce ba su rage mai girman aikin mai don ma suna son kasa su rage mai girman aikin. to bai da to abinda nake so in nuna kowa da muhallinsa. kuma kowa da irin abin da ya kamata a ce ya playing kuma kowa ya kamata ya duba shi ajin da yake sai ya ɗauka ya duba cewa su waye zai runguma iya ajinsa bi ma'ana yanzu misali an sayi mashin daga cikin dubban local government ko biyar ko hudu ko wani abu shikenan idan mutum daga cikin mutum kashi goma daga cikin kashi goma a ce kwata-kwata bai wuce kashi biyu ba kwata-kwata bai wuce kashi biyu ba suka samu wannan dama ina kashi takwas ɗin su ba wakiltansu ake ba ko su babu hakkinsu a kai ko su babu nauyinsu a kai shikenan sai a zo ta gina mana wani katon dam haka kawai wanda cikin wata ɗaya biyu shi kenan ya lalace ya ɓaci saboda za a yaudari mutane da sauransu kuma abin da muke bukata sai abin da kowa zai mora waɗanda suke da hakki a kansu sai abin da mutane za su samu wanda za su yi nuni wanda zai zamto ba zai zamto kaico ba sai dai zamto zamanin wani ne aka yi mana wannan kasa kamar yadda shi mai girma gwamna ya je kafa tubalinsa a kowane lungu da sako haka muke so su ma su zo su kafa ba wai za a ɗebi iya yan tsirarun mutane kaman biyar goma a ce an taimake su an ɗau mota an ba mashin an yi wa su sauran al'umma fa wanda ba san ba ku da alaƙa da su ɗin waɗanda kuma su me za ku ci a kansu me za su mora a gare ku waɗanda ba su da yadda za a yi su ganku ba san yadda za a yi su ganku ba ba san yadda za a yi su gansu ganku ba. ilimi da kuma abin da ya shafi harka na kiwon lafiya kuma an ga wannan wanda yake magana kan nasu misali kamar da suka ce suna suna gina gurin samar da ruwan sha ma'ana dam ko su ajiye wata rijiya yana samar da ruwan sha a ƙauyuka da dama sannan kuma batun gina asibitoci ko irin tarihin lafiya an ga suna iya kama kokarin suna irin wannan sannan kuma ba haka harkar ilimin ma an ga suna kai ko tallafin kayan karatu ko makamancin wanda ba kuma ake ganin ba ma su bane ba aiki ne na masu rike da makamai na ko gwamna ko kuma shugabannin kanin hukuma ba suna yi shigowa suna taimakawa wannan bangare za kenan kamata a ce kare shigowa yana jinjina musu ba kuma yana kushewa ba kai mafi yawancin su babu ta inda zan jinjina musu saboda ba su yi abin da ya kamata a ce an jinjina musu ba domin a da yaushe idan ka mun jinjina wa mutum to ya yi abin da in Allah ya so ya yarda ko asiradi ya tsaye da yardar Allah zai tsallake in ka ga mun yaba wa mutum ko mun ba shi lamban yabo har ya kai ga mun bayi certificate to duk mutumin da za akwai wanda za mu rejectin certificate ɗinsu a cikin wannan sati da yardar Allah akwai wanda za mu yi rijattar certificate ɗinsu a cikin wannan sati da yardar Allah saboda suna nan na riga da na yi signing akan certificate din a da can baya amma zan so classic din zan danna mar zero da kai da kunnuwa da idanuwa da sauran saboda mu cancanta ba kawai dai disqualified din su ya wajen al'umma ma gabaki daya yanzu misali sanatoci wannan sanatar bangaren namun nan da wannan rabin bangaren namun nan wannan kai kowa ya san burinsa kujeru sai dai kai Allah ya kyauta duk da dai ba mu san gaibu ba amma abin lissafi ne daya a tara da daya is equal to wane ne to can ko mai kun ya bamu is equal to 2 sai mu is equal to 0 Eh, wani tana tara sani ne ga abin da Allah ne na yadda na yadda illallah na sani kuma ni ba masanin gaibu ne kuma ban haɗa Allah da kowa amma iya damar da Allah ya bamu a iya damar da Allah ya bamu nake magana da ya iya damar da Allah ya bamu da ɗan iya hangen da muke da shi da iya yar siyasar da muka ɗan iya ai muna yawo cikin mutane za mu iya shiga tsakiyar kasuwa tsakiyar tasha tsakiyar koma ina ne muna jin irin yadda view din mutane yake ko muna jin maganganun mutane ko muna ɗauka kuma wasu da dama suna iso mu don wannan abu da aka kawo na cigaba na yanar gizon nan babu abin da ba ma gani a kai amma duk irin jalabawar da Allah ya ɗaura muku sai ku yi haƙuri Allah ya sa ku ɗauke ta haka nan da haka ni a koda yaushe ni al'umma a kullum ina mai tabbatar muku da cewa mai girma gwamna Alhaji Muhammadu Inuwa Hayya ya yi abin da ya kamata a ce idan ana wusa shekara takwas a bashi takwas sau takwas ya cancanta kuma ina mai tabbatar wa al'ummar jihar Gombe da lungu da sako wallahi billahi idan muka kuskura wani santsin kafa ya ɗebe mu muka je muka tafi muka yi MPDP nan wa billahi allazi la ilaha illa huwa sai mun yi da na sanin me yasa Allah ya halicce mu a Gombe eh, saboda abin da yake faruwa shine Gombe tana da direba ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina yadda amma kuma ai siyasa muke ai siyasa muke kuma kuma kanku za ku iya faɗan wannan ba don kai ba saboda kun san irin mutane da kuke zantawa da su kun san irin yanda sakonni suke isowa kuma kuna zuwa kuna daukar rahotanni ta wurare da dama ita jam'iyyar PDP ta riga da ta mutu mus mun riga da mun yi jana'izan ta a Gombe ba a wuri na bane a wurin kowa yaushe ne ne dan takarar gwamna zai fito yana cewa gwamnatin nan ta yi aiki bai yadda cewa gwamnatin nan ba ta yi aiki ba to akwai abin da ya rage ai ruwa riga ya ce su mai girma gwamnati Alhaji Muhammadu Inuwa Hayya a sau nawa kuma ga sunan Barjik ko ta ina suna magana ko ta ina suna magana da yan takarar gamna akwai inda na hango Jamilu lokacin da yake zage ya faɗi wannan ko babu wanda yake musu akan wannan kuma alhamdulillah Allah ne yake wa al'ummar jihar Gombe lungu da sako wannan mutumin bawan Allah dattijo mutum mai hali mai kyau mai kaunar kasarsa mai son al'ummarsa mai son kuma ci gaban al'umma mai kuma so yake ga kai tsaye ya taimaki talaka talaka ya amfana da shi da haka a da yaushe za mu ci gaba da bada lokacin mu, da dukkan abun da ma muka yi a baya za mu ninke shi za yi ninkin ba ninkin fiye da wannan da yardar Allah saboda bai girma gamna Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya ya yi namijin kokari bayan nan ko mai girma gamna akwai nauyi da ka sake hadawa akwai nauyi da ka bari da yawa a baya mai girma gamna waɗannan wanda muka wahala da su aka gudu tare aka tsira tare amma fa su har yanzu ba su tsira ba mai girma gwamna a eh. waiwaito lokaci yana tafiya a ni to eh inda ta fannin kuɗi ne bile ci kamin ina ciki mhm. mai girma gwamna lokaci ina zuwa eh mai girma gwamna lokaci ya riga da ya to kuma yanzu mun yi kusan shekara uku da wani abu duk wani abu na ci gaba mai girma gwamna ka yi shi babu abun da baka yi ba babu wanda bai yadda ka yi ba maƙiyinka da masoyinka duk sun yadda sun aminta sun yi amma mai girma gwamna ka bar nauyi da yawa a ƙasa ya kamata mai girma gwamna idan Allah ya dawo da kai lafiya ya kamata ka sallami sauran dukkan bayan Allah da aka wahala da su mai girma gwamna lokaci ya riga da yayi da ya kamata in ba taimake su a yanzu ba ma to ba su da lokacin da za a taimake su kamar shi ke warware kalaman da kai a baya yanzu fata baka kan ka faɗa ka ce a ɗauki kuɗi a ba wasu tsarin mutane ko a ɗauki wani ba ba tsirarin mutane ba shi ne wanda ke zaɓi a shugabanni a kai ba kai ka faɗa ka ce kamar to ina zuwa eh, ina zuwa ai ayyuka na yadda ina zuwa na yadda shikenan shikenan ina zuwa ina zuwa eh na yadda ayyuka amma kuma babu gwamnatin da za ta zo ba ta gina wanda suka taimake ta eh to haka ne su ma wayancan jagoran da yake magana ko su wakilan umma santoci ai wayancan biliya mu daina ah, magana wayancan gawawwakin don Allah mu daina magana gawo gawawwaki da Allah mu yi magana masu rai biliya mu daina magana gawo gawawwakin nan mu yi magana masu rai kawai kuma kan magana ta mai girma gwamna to mai girma gwamna har ga Allah akwai mutane da ka bari a ƙasa waɗanda nauyinsu ya kai nauyi yanzu mun kai shekara uku da girma gwamna idan ba a taimake su a yanzu ba sai yaushe za a taimake su mai girma gwamna lokaci ya riga da yayi a ko da yaushe mu ringa tuna kalamin da muke yi a baya a gudu tare a tsira tare no layi no laptop mai girma gwamna a taimaka a duba wannan lamari a so akwai bayan Allah zan ci gaba da maimaitawa a ƙasa da yawa mai girma gwamna ya kamata yanzu lokaci yayi ya kusa ya kure ko yana kan kurewa idan ka dawo kar a ɓata wani lokaci mai girma gwamna a taimaki waɗannan al'umma da ka sani a taimake su mai girma gwamna ba wai baka san su ba ka san su ba wai baka san irin faman da suka yi da wahalar da suka yi ba mai girma gwamna ka sani mai girma gwamna muna roƙonka muna tunatar da kai don dole babba sai da tuni muna tunatar da kai mu especially abu na mulki na al'umma gaba ɗaya muna tunatar da kai mai girma gwamna mu inda son samu kafin ma ka shigo ka ba da dama aiwatar da abubuwa da yawa na waɗanda suke ƙasa waɗanda muka gudu tare da su muka wahala tare da su suka ba da lokacinsu suka ba da rayuwarsu suka ba da kansu na girma gamna lokaci ya riga da yayi da ya kamata a ce a taimake su ba ma so mu kai ga gaban kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu daga cikin yan jami'ar APC na kallon irin wannan kalaman naka na farko dai a rashin godiyar ubangiji akan abubuwan da ku kuke samu sannan kuma na biyu kamar kuna kunce ma zani a kasuwa bayan kuma kamata a ka kai kullum ka shigo kai magana kan kare madin gwamnati to mai shi kenan kuma haka duk abin da aka yi kawai yayi ya zauna kenan ai ko da shi wanda zaka zo kullum kai ta ya bashin gobe idan ya ji an ce kai ne ba zai ba saurara ba saboda ya san ƙarya zaka yi ba gaskiya zaka gaya mar ba ai babu kauna babu so da haka a koda yaushe mu ni kamar ni personal da girma kaunar sa nake kamar yanda yake kaunata kamar yadda yake ba da dama da lokaci mai girma gamna ya kamata ka kara wannan lokaci din domin mu ci gaba da gaya maka irin nauyin da ka bari a ƙasa lalle muna kan tunatar da kai muna da yadda za a yi mu same ka muna da yadda za a yi mu same ka kai tsaye kuma za ka ɗauki wani ko ina ake a faɗin duniya amma lokaci ya riga da yayi da 'yan tunatarwa suna ta wayoyi akai-akai sai su ga cewa tamkar kamar mu ne ba ma isar da saƙon ko mu da muke kaunar sannan sai inda karfin mu ya kare muna isar da sako duk abin da zai taimake shi to ya zamto wajibi a gare mu dole mu tsaya akan shi da haka mai girma gamna ka taimaka nauyin da ka bari kasa yana nan jibgib da girma gamna an yi shekara uku ya kamata a ce lokaci ya yi mai girma gamna da za ka taimake su lokaci yayi da ya kamata a ce za a jawo su lokaci yayi da za a tarar da su cewa fa ba a manta da su ba saboda idan kwanakin nan an ga mai gina gona ya sabbin muka a wajen siyasa kuma ana kallon wanda suka sha wahala ne amma da wanda ake kallon cewa ba zuwa wani cikin jami'a ko da ga sun mura idan aka ce maka magana ana maganar rabo babu abin da ya fi karfin rabo akwai kuma wa'adi da lokaci mai girma gwamna muna da ya ƙara roƙonka mun san lokacin ne bai ba amma muna so inda son samu Allah ta kawo mana lokacin nan tun daga yanzu kar lokacin ya ƙure mana da haka mai girma gwamna Allah ya sani mun sauke nauyin da yake kanmu a kanka mun ƙara tunatar da kai akan bayin Allah waɗanda aka gudu tare da su aka wahala tare da su ya kamata a shaida musu cewa ana tare da su ana sane da su kuma ba an manta da su ba mai girma gwamna kar mu kai gaban da in ka bani ma zan rike ba zan bayar ba saboda mu kaunar ka muke ba za mu koma gefe muna irin waɗannan maganganun ba kuma muna jin maganganun mutane muna jin abubuwan da mutane suke faɗa da za a zo mai gwamna ya bashi kuɗi saboda ya yaba al'umma kuma sai ya rike saboda to biliyan kan bai bani ba ma ina bada nawa bai bani ba ma ina ɗauko wanda ni na samu ba kuma a jihar Gombe ba kuma ina miƙawa ba don koyi ba saboda ƙaunar da nake masa ba don koyi ba saboda son da nake masa ba don koyi ba saboda a da yaushe ina so ya ci gaba da zama a cikin nasara za mu kare mar mutuncin shi kimarsa darajarsa martabansa sai inda ƙarfin mu ya kare akan wannan kullum muna maimaita shi da haka mai girma gamna idan har waɗanda suka babba mu sakonnin nan ya kamata su sani mun dukkan nauyin da suka ɗaura mana mun sauki kuma ina mai ƙara tabbatar musu ina zuwa ina zuwa ina zuwa inda ka ce kana samun dama ka yi magana da shi da sai ka je ka same shi baki da baki ku yi magana ka gaya musu ga kalubalen ba sai kuma ka zo gyara rediyo ka faɗa ba eh, wato abin da yake faruwa biliya ko da yaushe ai akwai wakilai mu wakilan mai girma gabna ne akwai wakilcin da Allah ya ɗaura mana nauyi wanda shi sanadiyarsa Allah ya ɗaura mana a kanmu mutanen da suke ba mu waɗannan saƙonnin mu tabbatar musu cewa fa muna isar da saƙonninsu kuma muna tabbatar musu mutumin nan bai manta da su ba amma a ko da yaushe idan suka kira mu idan muka musu maganan wannan kalmar ba a manta da kuwa sai a ce sai mun mutu ne to lokaci ya riga da yayi da ya kamata a ce mun fitar da ita sun ji sun sani kar su ɗauka cewa saƙon da suke bamu ba ma isar da shi muna isarwa yanzu mukaddara cewa abin da kalin ne yake faɗa so a ɗauko kuɗin na dinga raba wa su wanda aka ce ko sai sha wahala biliya wato ina zuwa ko wani abu da ban ce no no no biliya ban ce ina zuwa ban ce a ɗau kuɗi a riba wa mutane yanzu ni me aka bani an bani SS nake maka magana misali matsayi ba an samu an ɗosa na a wani wuri ba ko ai an san na wahala an san kuma an yi wahalan nan da ni an san kuma an gudu tare da ni kuma an tsira tare da ni kuma ni ba a tsere ni ba saboda abin da ne an min ya kamata su ma sauran muna so a musu ba wai a ɗau kuɗi a bawa mutum ba yau idan ka bi hanyar sanadin kuɗi alhamdulillah salarin nan da nake ɗauka an min hanyar kuɗi ne kamar an biya ni ne ba don menene ake yi ba muna yi don la'ada ba don lada ba siyasa to shi yasa mu ma muke roƙawa wasu ita ma la'adar tasu ta iso don Allah kuma mun san Allah ne bai iso da ita ba amma tana kan gaba ta kusa da tsallake siradi da ta ku biyu da yardar Allah su dan ƙara hakuri kaɗan akan haƙurin da suka yi na shekara uku kuma ina ƙara tabbatar wa shi mai girma gamna wallahi tun da nake biliya ban taɓa ganin shugaban da Allah yake so yake sa irin mai girma gamna Alhaji Babadu Ido ya ba kullum Allah ya jarrabe shi da masu ƙaunansa bila adadin wanda kome zai musu ba za su rabu da shi ba irin mu shi yasa ake cewa ƙauna akwai so waɗanda suke son shi su kuma daban waɗanda suke ƙaunarsa daban irin kamar waɗanda mu da muke ƙaunarsa daga cikin kashi ɗari mun kai saba'in da tara waɗanda suke son sa kuma su ne ishirin da biyar ɗin shi sa na ce na jima ban ga mutumin da Allah yake so irin Alhaji Muhammadu ya Yahya ba wallahi bile komai a kyauta muke masa ba to yadda ka san ya tsafe mu kuma wa bari ga maka wani abu da bari ga maka wani abu da ka san menene ina zuwa ina zuwa ina zuwa ina zuwa bari ga maka wani abu da nace kaman ya tsafe mu ya tsafe mu ne ba ta ina don ayyukan da ya zo ya zuba a ƙasa lungu da sako waɗannan ayyuka da aka yi yadda ka san sadakin tsafi ne akan mu aka ɗaura mana saboda muna alfahari ba za mu yi da na sani ba sannan kuma duk inda muka tsinci kanmu ba za mu ce mu yan gombe ba ne za mu ce mu yan gombe ne kuma waɗanda suke karkashi tutiya na wannan wanda suke alfahari da wannan gwamnatin Alhaji Muhammadu Inuwa Hayya to a ko ina muka je ko a bungun duniya muka je wallahi bile ba za mu koye cewa mu muna tare da wannan gwamnatin ba ba za mu koye cewa mu ba yan gombe ba ne saboda ya yi abin da muke yabawa ya yi abin da yake sa muke hancini ya yi abin da ya sa muke doro ya yi abin da ya sa muke bubbudawa tamkar mu muka yanki ƙasar ba don komai ba saboda bai ba mu kunya ba ba don komai ba saboda ya yi abin da zai amfani talaka kai tsaye ba don komai ba talaka ya yadda ya shaida ya gani a ƙasa ba ɗan darittawa ne bane ba ɗan a'a foma kazawa ne bane a'a duk abin da mai girma gwamna zai yi yana yi abin da talaka zai amfana da shi kai tsaye duk wani abin da zai kasance cikin wani cycle kamar primacy din nan waɗanda kawai in kaga an yi abu sai layin foma gwamna sai layin foma sanata sai layin foma foma foma din ko ƙauyen foma to shi mai girma gwamna babu ruwansa kamar garin mu na faɗa ai foma ɗan takara ne da mai girma gwamna ya tada shi ya kada shi shi yayin namu yanzu gashi ana ta mana hanyoyi har bypass ake mana sosai makwa har ana mana bypass yanzu ba mora ba da irin wasu gwamnonin ne ba za su mana wannan ba za a ce saboda ai wannan ne ma da shi dan lokacin gwamnan din ne za ka a bar su su ci gaba da mutuwa to sai Allah ya sa yana da imani Allah ya sa yana da tausayi Allah ya sa kuma shi saura kaɗan saura kaɗan a gama ma saura kai a fara abin nan ɗin nan insha Allah ba da jima ba kuma nan da ƴan kwanaki zaka ji an aiki ya kare. in Allah ya so ya yarda saboda shi mai girma gwamna akwai da yaushe mutum ne wanda bai da bambancin yare addini aƙida a kullum idan ka zauna da shi zaka ji ya ce Allah ya ɗaura mini hakki na 11 local government a lokacin da mai girma gwamna ya je kamfen ana faɗa babu abin da ba a yi ba amma bai taɓa juya mata baya ba mun san da wasu shugabanni ne da sauransu da ba za ma su waiwayo inda take ba sai dai kawai ci gaba da gasa mata wannan aya a hannu ake cewa ko menene kamar da yake lokaci ya fara kallon mu eh, duba batun a cikin 'yan minti ɗaya zuwa biyu Eh, batun kiraye kira da aka ji daga bakin 'yan jami'ar apc suna yi musamman a gare ku irin ku masu cewa ba za su mara baya ga wani ɗan takara ba daga cikin 'yan takarkarin da su jami'ar apc ta ko gobe zan sake maimaita akwai wanda wani goyi bayan su ba Ina so just kore ni wani irin kira wani mara baya ai ba wani mara bayan da ya wuce da mai girma gamna ko mai girma gamna ba abin da zai raba mu da shi sai mutuwa muna tare da shi za mu ci gaba da sadaukar da rayuwarmu da ranmu da lokacin mu akan shi saboda yayi abin da za mu mar haka in ko akwai abin da yayi wannan abin da shi ma za mu ba shi damar mu da lokacin mu saboda yayi abin da za mu yi alfahari ko da mun mutu ya kamata a ce muna da shaidar da za mu gaba Allah shine kamata a yi sagma na babu ai ai hakuri akwai wake wake kan biliya ba na boye mayin dina akwai wake wake wannan karin kenan da yardar Allah a'a wannan shi yafi komai sauki ni ba na boye mayin dina wallahi ba zan yaudare ka ko in maka ƙarya don ka ji daɗi ko kuma a'a ka ce ah, na yadda da wannan ko na aminta da wannan ba ba zan maka maganan da zan yi ta akan kujera in ta akan kujera ba ne ba na wannan magana ne zan yi magana ne akan in na yi ta inda nake zaune in na tashi tafiya kuma da ita zan tafi har kwanciya in na tashi kuma da ita zan kwanta haka nake ni in dina ya abin nan babu abin da mai girma gwamna ba zai ji daɗin shi ba da yardar Allah saboda ya yi abin da zai ji daɗin saboda al'umma sun mora sun gani suna kan mora talaka yana jin daɗi batun da yake na cewa ba za ka mara baya ga ko wani ba ko wani daga cikin yan takarar da ake kallon cewa kamar ma yana da misali a ce gurin kawo su kan wannan kujera to da ta ina zai kawo shi shi Allah ne ni ma ba Allah bane in Allah ya bashi akwai yanda na iya babu yanda na iya da haka ba zan yi bane don me zan zabi wanda zai faɗi don me zan je asarar ƙuri'a ta ko baki na akan wanda zai faɗi no no no akan do ba na yi ne ni gaskiya da gaskiya nake a koda yaushe kuma bazan zan yaudare ka dan ka ji daɗi ba ba zan maka ƙarya kuma akan abin da ba zan yi ba wallahi a siyasance abu na duniya kai tare da kai za kwanta a lahira idan ka ce mai girman gwamna ya rinda daɗin abin da yake faɗa haka na nufin shi din ma baya san baya ko ba zai mara ka abin da yake faruwa biliya shine babu yanda za a yi kana shugaba ka ce wani ka koma gefe wani ka zo da kai za a yi kuma ka ce baya mara baya yana mara baya sannan maganan da na kuma wanda yake cewa mai girma gwamna kansa yana jin daɗi yana jin daɗi saboda ya ɗaura ni akan abin da ni nake masa ya ɗaura ni akan abin da na san ba zai da na sani a kaina ba domin ya san wahalar da na sha in ma za a biya wahalar ko diyar rayuwata ne babu abin da aka mini ya ka al'ummar gombe a ko da yaushe mu zamto tsuntsiya maɗaurin ki daya a matsayina na ɗan adam ni Khalid na faɗa idan na faɗi abin da ban kyauta wani ba ko kuma wani bai ji daɗin sa ba ko ko akwai musgunawa ko wani tozartawa a yi haƙuri a yafe mini wanda kuma ya ɗau hakkina ni na yafe mar kafin ma in tashi in barna sannan kuma a kulli yaumin ina magana ina cewa ya Allah a farkon hirar nan in akwai abin da zan faɗa wanda ba alkhairi ba ne karka ba da damar in faɗe shi in akwai abin da zan faɗa ya Allah wanda zai musguna wani ko zai bakanta wani ko zai dami wani Allah karka ba ni dama in faɗe shi to al'umma muna masu tabbatar muku da duk abin da Allah ya bani dama na furta na faɗa to alkhairi ne ku bi shi a yanda yake kuma ku so shi a yanda yake saboda ban fara abin ba sanda na yi tauhidi sanda na kai al'amurori na ga Allah kuma na roƙe shi idan har kun yi imani da Allah da ma'aikin Allah to ya kamata ku yi amfani da abin da ni bace saboda wajen Allah nan na nema kuma shi ya bani dama kuma shi ne mahaliccin mu da ka waɗannan fitintunu da masifu da ƙananan rigimu-rigimu da kashe-kashe da sauransu da ake a wannan faɗin ƙasa Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen su wayanda suke cikin wani yanayi na wahala tashin hankali ko wani firgici ko wani rashin tsaro ko ci ko sha Allah Ubangiji duk bayan ka mu ba don halaye mu ba ka amsa mana dukkan addu'o'i mu ka fitar da mu a cikin waɗannan ƙangi da muke ciki assalamu alaikum warahmatullahi masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan lokaci kuna muka shafi akalla tsawon rabin sa tare da honorable Khalil Ahmad na faɗa kuma ssa na mai girma gwamna ta abin da ya shafi kullum jama'a kana shugaban kungiyar kogi zauna jihar gombe da madadin dukkanin wanda suka taimaka shirin ya kammala musamman shi honorable kada amma na faran da muka tare da shi da kuma abokanan aiki ya makance tare da su da kuma yan rakiya da ya samu irin su a zarin talban bulari da kuma ali bayan baban kaya da sauran kabiru kabiru kabiru muhammad bajoga duka da sauran magoya ba suka tattaki suka rako shi da kuma wanda sanin da ku ubai da abba usman da abokin aiki adamu ibrahim kolani da dan uwa abokin aiki kuma muhammad bin umar da duka wani da baban gayu adam ade da jagoranci muke muna fata kai ma salama ni gaba da sanar hirar ma bai bin daɗi ba Allah na yi ta dream dream a wuri